da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Da ni Amina Buhari auna. Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda a yau ma uku ga watan Janairu na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan karin da ke tsirowa mata a mahaifa wato fibroid a turance. mace za iya zuwa ce maka kudin ta cikinta girma kamar mai ciki kuma shi yasa mutanen mu wani fa'ilin suke kiran wannan ciwon a kwantacce ciwo ne da mata da yawa ke fama da shi. Bincike ya nuna cewa matan nahiyar mu ta Afirka ko ma mu ce matan baƙaƙen fata ne suka fi kamuwa da wannan cutar. Saboda haka mun yi hira da likitan mata domin samun ƙarin bayani akan wannan cutar. yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce me kuka sani game da karin da ke tsirowa mata a mahaifa da ake kira fibroid a turance. na farko a yau ya fito ne daga wurin Ukasha Abdulsalam Koko inda ya ce, To wannan kam sai dai mu saurara mu ji yadda likita zai fashe mana baki. sai ɗahiru badamasi bulkacuwa inda ya ce muna nan tare da akwatin rediyon mu domin jin komai kan cutar wajen likita bokan turai to sai kuma amsa daga wurin murtala ibrahim zangon daura inda ya ce yana haifar da matsala idan mace ta zo haihuwa sai alhaji kabiru highlanders inda ya ce ni kan ban sani ba amma insha Allah zan saurare ku domin na ji kuma na ƙaru yau da gobe. Sai kuma amsa na gaba daga wurin Ibrahim Modi Ozil Bulan yaƙi Allah sa na faɗi wannan suna daidai inda ya ce ikon Allah ni dai ban ma san da wannan lalura ga mata ba da fata masu irin wannan Allah ya masu sauki to amin. Amsanmu na ƙarshe ya fito daga Bello Abdullahi inda ya ce ba mu da masaniya a kai. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To Madalla yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Amina Girbo domin jin ta bakin wasu mata a jihar Bauchi da suka kamu da wannan cutar. abin da na fara experiencing shine idan ina tafiya babban matsalan da ya fi damuna sai na ji kamar kafa na ya rike haka daga cinya na in ina tafiya sai ina dan jan shi sannan kuma sai in dinga jin wani lokuta kamar abu na yawo a ciki na haka a ƙasan rana. to wanne ya hana ni ne sosai gaskiya to ban wani zirga-zirgar asibiti sosai ba ko zuwa na na farko da na je ni ga likita sai ce to duk examination inda za a mini bai wuce wanda zai sa hannu ya ji da kanshi ba so yana sa hannu ma sai ce mini gashi nan ma fibroid ne kawai gashi nan ya rike yana jin shi har ya sa na sa hannu na na danna gun sai wani abu gul haka sai ya dan kamar ya dan naushe ni hakan nan sai ce mu fibroid ne so kawai sai na tafi nan teaching hospital bauchi aka je aka bani scanning na yi doctor still ya sake confirming mun cewa lallai fibroid ne akwai bukatan amin operation so aka saka date aka yi preparation na komai aka je aka min aiki aka cire to ba wani kato ba ne ma sosai don gaskiya na ganin mutane an cire za ka gan shi kato a cikin bagen na bai wani girma sosai ba amma dai abin da ya fi bani wahala kuma shine bayan wata uku bai wuce wata uku da aka yi operation din ba still sai na sake jin kuma marin nawa na ciwo kafan nawa yana rikewa kamar na baya sai na tafi aka sake ana zuwa ana scanning kuma sai aka ce mini wai fibroid ne yake damuna na ce har likita ya ga alama operation sai yake ce mini to yaushe ne aka yi wannan aikin na ce just three months ago ne fa wata uku da ya wuce kuma yanzu ana ce mun sai ya ce ai matsalan shi fibroid kananu kananun ba isa a yanke su ba ba a yanke su in sun yi kananu har sai sun girma to abin da ya dame ni shine babu wani solution musamman ga likitocin Najeriya ina so in mika wannan tambaya na lalle idan aka yi maka wannan kananu aka bar su suka sake tsirowa bayan watanni kaɗan a sake yankewa to idan lokacin da aka je yin na biyu aka sake tadda kananu kenan ba za a sake cire su ba za su girma su ma har a zo a yi na uku an rinka yi kenan ko yaya sannan kuma na taɓa jin wani program ana cewa infection ne ke kawo fibroid watan PID pelvic infection disease oh shi yake kawo abin nan fibroid to amma wasu zaka ga ba su da shi ba su da PID din ma amma still kuma sukan zo su samu fibroid din shin menene yake jawo wayannan abubuwan ko da yake dai ba ni tambayoyin na mika su ne kawai bayan na bayyana muku yanda alamomin da na ji da kuma aikin da aka min sunana malaman rabi'a To ta farko dai na fara da ciwon ciki ne haka kamar wasa sai na je asibiti na yi ga likita na mai bayani aka bani magunguna na sha na zo dai still bai tsaya ba na sake koma to daga nan dai likitan sai ya bani scanning da na je na yi na kawo shine sai tabbatar min da cewa fibroid ne kuma na tambaye shi me ya kamata a yi sai ce babu abin yi sai dai operation a lokacin ya girma ne kwarai kuwa ai in bai girma ba babu yadda za a yi masa operation girmansa ne sa ya ce sai dai operation din a lokacin da ban samu wani matsala ba gaskiya sai dai na wannan ciwon cikin aka mun operation din bayan kaman na samu lafiya a lokacin dan bayan kaman shekara uku zuwa hudu still dai sai kuma matsalar ta sake dawowa ta ciwon ciki da kuma bleeding ni a lokacin ma ban ma yi tunanin wani abu ba kawai dai na dauka wani cuta ce daban kuma ta sami ni haka wani sa'in idan ka tsuguna in na tsuguna sai guda-gudan jini haka su dinga fitowa wanda har daga karshe wata ranar da wani gudan jini ya faɗo ni a tunani na mana ɗauka hanta ta ce ta yanko ta faɗi na sake zuwa asibiti a lokacin aka sake bani scanning bayan nayi yi bayani sai likita ya ce mu wannan ciwon ne dai fibroid sai yake bani shawari akan in tafi kano aminu kano teaching hospital to na je aka min operation din a lokacin suka ce min har likita yake ce min nayi sa'a sun kokona inda ma suke ganin alamun yana kokarin sake fitowa a lokacin to a na biyun da na zo ina samun wannan matsalar bleeding din da ciwon ciki ba ma yi tunanin wannan ciwon bane saboda bayanin da wancan likitan ya mun so sai nake gani kamar kawai wani matsala wata cutar ce ba na sake komawa wurin likita to ni dai dama likita ɗaya nake gani shi yasa kullum idan na je ya san inda aka tsaya kuma ya san inda za a sake ɗorawa da na je ni ya ce min yana gani kamar fibroid din ne sake dawowa zan masa musu ya rubuta min scanning na je ni na yi skani ina kawowa result ya ce min gashi nan abinda na gaya miki ni kike musu a kai na ce masa to yanzu ya ke ni ce ai babu abin yi matuƙar da ya tsiro sai dai operation ya ce amma shawaran da zan baki yanzu shine inda aka miki aikin nan na farko ki sake koma wurin saboda sun san inda aka tsaya kuma sun san daga inda za su Sun su suka fi sanin abin da ya dace su ne na sake komawa kano aka sake min aiki na biyu tsakanin wancan aiki na farko da na biyu shekara uku ya dai fi shekara uku amma bai kai hudu ba to na zo aka min aiki na biyu na samu lafiya ana nan ana nan dai bayan shekaru uku dai kuma kafin hudu matsala ta sake dawowa sabuwa to wannan kan ina magani kawai na san eh shi ne saboda ya sake dawowa da wancan eh, alamu ga ciwon ciki ga bleeding din da komai na sake komawa asibiti ya sake ce min eh sil dai wannan ciwon ne dai yana gani ya sake ban scanning na je Nai ya tabbata shi din ya ce min a sake koma operation na ce masa a'a ba zai yiwu ba da na zo na faɗa a gida aka ce a'a an dinga <laughs> fede ni kenan ai ba zai yiwu ba kawai za in nemi na gargajiya to haka dai na tsaya ina ta neman na gargajiyan nan har wurin ya kai wurin shekara bakwai ko kusan takwas ma to ashe lokacin nan ina neman ban je an cire ba ina neman maganin su kuma suna sake girma su kuma a ciki kuma irin kaman inda suke cewa alamun zai fito din suna cewa za ka gan shi kaman dot dot haka to inda da bai fito ba ma misali a lokacin kenan kin ga a lokacin wasu sun fito kenan ga wa'annan na fesowa ga kuma wa'ancan suna girma to aka zo dai abu ya gagare ya kai matsayin da har idan ya tashi mun kusan kowane ƙarshen wata yadda kika san me naƙuda haka yake mu wani sa'in ko kuka ma ba na iya a nan na san cewa in mutum yana ciwo yana kuka ma to ina ga ciwon mai gama cikan ciwo ba ne ba na iya kukan sai dai in yawwa saboda azaba sai dai in ta salati kuma haka nan ki ga gumi yana ta karyo mun ko AC zaki samu a lokacin haka zaki ga gumi yana karyo mun kamar wanda aka watsa mun ruwa kafa ta haka idan ma misali ba ta zaunu da kyau ba to ban isa in gyara kafar ta zaunu da kyau ba a yanda take a haka kuma ba a isa sai a lokacin da ya sake ni kuma ko asibiti suka kai ni a lokacin ba abin da za a yi min in dai ba operation din za a mun ba ko ma a ce za a kai ni asibiti a lokacin ni da a taba jikina gara ma a banni a inda nake saboda a lokacin ina ji kamar duk fata ta ɗaye mun ake kamar irin kana da sabon ciwo ne wani ya zo ya damki wurin mm. haka nake ji ba yanda za a yi a daga ni misali balle a ce ko a sani a mota a kai na asibiti ko wani abu da amun wannan ma ni gara a bane tun da na san akwai satin hours din da yake mu tukunni sake sai na samu kusan wani sa'in awa biyu wani sa'in ko kusan awa biyu a haka tukunni sai ya zo ya sake ni to idan ya sake ni zan iya tashi zan iya tafiya zan iya komai amma fa tafiyar da dingishi har sai na yi kaman kwana uku ko hudu ina tafiya haka da ƙyar kamar dai mai sabon haihuwa mm. to haka yake mu sannan kuma duk jikina a lokacin ba karfi Inda eh, yadda kika san dai mutum ya yi wani irin aiki gaba ɗaya jikin shi ya nuku mm. haka nake ji a lokacin to karshe kin kai kanki ne an miki operation eh dole na ai daga karshe kam da na ga uwar bari na ga ba sarki sai Allah dole na na sake koma fiɗan da bana son shi aka yi saboda na yi na gargajiya har na gaji ba zan iya kirga adadin kuɗin ma da na kashe a maganin maganin gargajiya ba ban ce maganin gargajiya baya yi ba sai dai ni zan ce ban yi dace ba sai dai a operation dina na uku da aka mun a nan specialist bauchi akwai likitan da ta ce akwai magungunan da za a bani in na amince in dinga sha amma sai ya kai shekarun da mace ba ta iya haifuwa tukunna a lokacin sai wannan maganin shi kuma sai ya dinga sa ciwon yana motsewa yana konewa kenan a hankali a hankali har ya zo ya kone sai dai kawai naji akwai wata nurse a nan specialist hospital da ta ce min ina yawan ta cin cucumber ba mm. suna na zanira hassan eh ni gaskiya nawa ba a cikin mahaifa yake ba a bayan mahaifa yake so kuma yanayin yadda wasu suke bayanin nasu ni ba haka yake min ba ba ciwon ciki ba komai sai dai idan zan yi al'ada sai ya dan matsa ina gama al'ada sai ya dawo blokin kofar mahaifa so da aka yi operation aka cire shi aka yi tiyata aka ce yana 3.17 kg kuma likitoci sun ce ba su gane wani irin fibroid ba ne sun yi aiki a kan shi To Dalla yanzu kuma bari mu je ga hirar da abokiyar aikinmu Daula Salim ta yi da Professor Hadiza Shehu Galadanci domin jin karin bayani. To, Dokta, barka da shigowa wannan filin namu. Yau mun samu bakoncin Dokta Galadanci. Bari mu ji ta bakinta inda yau zamu magana ne akan tsiron da ke fito ma mata a cikin mahaifa wanda ake kira a turanci ana ce mashi fibroid. To, Dokta, me za ki ce mana game da wannan ciwo? Ah, assalamu alaikum masu saurari ah, Wato shi ah, wannan tsiro da yake fitowa a cikin mahaifa wanda a turanci ake ce fibroid. abu ne wanda bincike ya nuna cewa bakake watan mutane na afirka da kuma bakaken kamar amurka suna da wannan cuta fiye da turawa kuma shi wannan ciwo yadda yake zuwa shi ne ko dai mace za ta zo ta ce maka in ta tashi al'ada maimakon ta yi kwana biyar yadda ta saba take kwana goma tana zubar da jini ko kenan na biyu kuma za ta iya zuwa ta ce maka a'a kwana biyar ɗin take yin al'ada amma in ta zo al'ada nan kwana biyar kusan rabin jinin jikin ta zuba yake ba ma ta iya fita daga gida lokacin da take al'ada saboda jinin yana zuba guda guda wani sa'ilin fadima da za ta saka dan audigan da za ta saka ba zai isa ya tsaye da jinin ba sai ta sa abu fiye da fiye na uku kuma kinya za su iya zuwa mace za ta iya zuwa ta ce maka kurin ta cikin cikinta na girma kamar mai ciki kuma shi yasa mutanen mu wani fa'idin suke kiran wannan ciwon a kwantacce mm, nima kamar ciki ya girma kamar dama abin nake so in ce kenan da akwai mutane da yawa sai ki ga suna cewa su ba su yadda har yau cewa cuta bane ba sai su ce ciki ne kwantacce kuma sai su zauna suna tunanin cewa za su haife shi akwai yayin da har suna cewa wai suna ganin yana motsi haka ne kuwa dakta? <laughs> to haka mutane suke faɗa amma ba ba abin da ya haɗa shi tare da ciki watan ciwo ne kuma ciwo ba zai yi motsi ba na kan in sun ga motsi kayan cikin su ne ke hmm. ciwo ne wanda zai girma zai wani sa'in yana girma kamar dan cikin wata tara Mm. kamar cikin wata biyu wata uku wata hudu wani biyar wani in ka bar da kai komai ba har zai girma kamar ciki a wata tara to dakta mm, mm. girman nan kada in katse ki me yake kawo shi ne to shi a gaskiya har yanzu ba a ce ga abu tsaye da yake kawo cutar nan ba amma ɗaya daga cikin abin da bincike nuna shi ne watan ah, wanda duk bai haihu ba Mm. kamar ah, kana da mishkilar haihuwa ka daɗi ah, ba haihu ba to kuwa wannan tsiron zai fito maimakon ah, ka samu ciki so da yawa za ki ga waɗanda suke da shi ko dai ba su da 'ya'ya da yawa ko kuma ba ma su samu haihuwa ba so mutum ya yi aure shekara ɗaya biyu uku hudu biyar shida tana zuwa wajen bakwai takwas suka da fibroids nan sun fara fitowa a jikinka saboda ba ka da baka samu ciki ba saboda saboda haka ana ganin cewa wannan cuta yana da alaka da sinadiran da suke eh, canzawa wajen in mace ta samu ciki ko kuma in mace tana shayarwa da in mace ba ta samu ciki da saboda haka ana ganin yana da alaka da su eh, amma ba a ce ba za a ba wanda zai iya cewa ga dalili kuma shi yasa in mace tana da fibroid ka cire mata tsiran nan to in ko baka ci sa'a ba in baka haihu ba wata ɗaya wata biyu wata shida to ko wani fibroid din zai fito to kin ga ai baka cire abin da ya jawo fibroid din ba saboda abin da ya jawo fibroid din ba a sani ba ka cire fibroid din ne kurin saboda haka in ba ci sa'a ba ballantana in baka haihu ba za ka ga wani wani fibroid din ya fito so a gaskiya babu wani takamaiman abin da ake cewa gashi shi ya kawo ba an san cewa yana haɗuwa da sinadaran da suke harka da wajen mahaifa da harka da wajen ah, haihuwa kuma ah, kuma ah, mahaifar da bata ɗauki ta ba akan ce mahaifar da bata ɗauki ta ba to za ku ta ɗauki fibroid. To likita kamar yadda kika ce a bayanin ki cewa ko da an cire yakan dawo to kenan ana nufin cewa barin shin ya fi cire shi bai da wani fa'ida kenan? ina ai kamar yadda na gaya miki ɗaya daga cikin abin da yake faruwa ga waɗanda suke samun eh, fadi wani sa'ilin sun fara al'ada ce har sai mun ba su jini bayan kowace al'ada wani al'ada da mace ta yi to ko bayan al'adar nan zaka ga sai an kawo ta asibiti an ba ta jini to irin wannan aikin da dole dole a cire shi ba haka ba zai lahantar da ita ma ko ya kai ta ya kai ta ya baro mm. ah, to irin wa'annan muna cire shi muna ce musu wasan symptomatic fibroid watan fadar din da suke zuwa tare da zubda jini haka tana samun fadar din da suke zuwa da masifar ciwon ciki mm. ah, in za su al'ada sai an kawo su asibiti mun ba su magani mun ba su allura to irin wa'annan ma su ma muna cire su haka kuma za ka ga fibroid wanda suke kato sun yi kamar ah, ah, watan ciki na wata wata hudu biyar shida bakwai takwas har tara to ita mana in ka basu a kai ma su koma su zama maka daji ciwon daji watan kansa mm. ah, da akwai kalilan daga cikin fibroid da in ka bar su suka yi shekaru da yawa za su iya zama ciwon ah, kansa kalilan na ce mm. ana ce musu sakoma amma kalilan ne ba da yawan ba za su yi maka komai ba sai dai su ta girma har su kai wani hali da za su saka cikin wahala so irin wannan dole sai ka cire su amma in kana da kankanin fibroid wanda baya sa ka ciwon ciki baya sa ka zubar da jini yana barin ka ka haihu lafiya da irin ki ba da saudiya sun ce ka manta kana da shi a kurin a dukkanin dinga zuwa asibiti muna auna shi muna tabbatawa baya girma amma in kana da fibroid da ya hana ka haihuwa ko ko a'a kana zub da jini da yawa ko ko a'a yana zuwa tare da masifar ciwo ko ko a'a ya girma daga wata kamar cikin wata hudu zuwa wata tara ta irin wannan muna ba da shawarar cewa ya kamata a cire ko da nan gaba din mun san cewa zai iya dawa amma dai zamu baka shawara ya kamata a ci saboda in har ka gama ka gama yadinka in mun zo cirewa mahaifar gaba ki ɗaya muke cire maka sai ka huta da zancen ka samun fibroid amma in baka haihu da yawa ba ko kuma kana neman haihuwa da za mu ban maka mahaifa sai mu cire daidai fibroid din mu cire ciwo amma in baka ci sa'a ba irin su ne suke dawowa amma in ka gama iyalinka gabaki daya shawarar da ake bayarwa shine a cire mahaifar gabaki daya to an gaba ka dai ciwon nan gaba ki tun da ba mahaifar inda fibroid za ta daɗa fitowa. Ilimi dukiya ne. masu saurare kun dai dai kula da lafiya sai da ilimi har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a shirin mu na yau da gobe. Kar ku manta muna tattaunawa ne da farfesa galadanci akan karin da ke tsurowa mata a mahaifa fibroid a turanci. To dakta daga ƙarshe wane kira zaki ma matan da su har yanzu ba su yadda da wannan cutar fibroid ɗin ba da su sai su ce dole a dole suna da juna biyu ne kuma suna sa ran za su iya haihuwa har su dinga faɗin cikin kwantacce ne yau yayi wata tara yau yayi shekara kuma in an gaya musu ba su ganewa su dai kawai sun yadda cewa cikin gaskiya ne suke da shi wane kira zaki masu. To a gaskiya mun sani cewa ubangiji da yayi ya maganar ciki ciki wata kare in kin ga ciki ya fi wata tara to zai fi da yan kwanaki ne a mutukar shi sati sati biyu shi ne mutukar shi don ma tana zuwa awoni ba ma bari ya fi sati dole in kana da ciki za a fito da shi. Mm. Duk wanda ya ga cewa cikin shi yana girma kuma yana al'ada za su ga cewa mutane za su ce miki ai wai su dama suna ciki suna al'ada saboda in kana da fibroid suna al'ada kuma mm. a sannan mu cewa mai ciki bai kamata ke al'ada ba in kana da ciki kana zub da jini to mushkila ne ka gargaya asibiti ba abu ne wanda za ka zauna a gida ba saboda in ka ga cikin ka yana girma kamar mai ciki kuma kana neman cikin nan kila sannan kuma kada kana yin al'ada to ka gargaya asibiti a duba a duba ka a tabbatar cewa wannan ko ciki ne ko ko a'a fibroid ne ko ko ciki ne ya zo tare da matsala ciki ne dai mun sani wata kare yake to ba wani zancen kwantacce ba wani zancen kwantacce ko kaɗan duk wanda ya ga cewa ya ɗauki ciki ya ga ya wuce wata tara biki bai haihu ba to ya da rigar da ya ya san yadda za a yi a tabbatar da wannan cikin ciki ne ko kuwa wata cuta ce kuma kamar yadda na in har kana da ciki bai kamata ka zubda jini ba in ka zubda jini to da akwai muskila ka ya zubda da duba ka saboda haka wanda ka ga kana da ciki amma kowane wata sai ka zubda jini sosai sosai kamar mai al'ada to ka san cewa wannan ba ciki bane dan ba inda aka ce mutum yana da ciki kuma yana yin al'ada zaka ji wani ba ta mun ciki na ina yin al'ada to wannan gaskiya ba gaskiya bane eh, sai dai muskila suka samu a kan harkar cikin zama in dai ciki ne bai kamata ka jini ba ko kaɗan sai ka zo haihuwa in ko ka ga jini to garzaya asibiti in ko ka ga cewa kowane wata kana da kamar ciki sannan kowane wata kana al'ada to ku kasancewa wataƙila wata cutar fibroid ce kuma yanzu mai sauki wanda za ka je asibiti a duba in dai har ka ga likitan da likitan ne da ya taɓa ka ya san wanne ne ciki wanne ne ba ciki da shi ciki da kana jin kana jin wato jikin baby kana jin numfashin baby za a saka maka a hoto a kan ka ka ga beri ya wuntsula kafa ya wuntsula hannu ya wuntsula kai duk za ka iya gani a hoto wannan kuwa in ka je kai ka nan da farko dai ba za mu a ba za a ji motsin beri a jiki ba ko kai kana jin motsin in aka saka abin jin zuciyar beri ba za a ji ba kuma aka yi hoto za a gani cewa ciwo ne ba jariri ba. Sai da yanzu gaskiya ba wani zancen mutum ya zauna ya cewa yana da tsaftace. sai mai ya asibiti kuma asibiti za a tantance mishi ciki ne ko ku cuta ne na fata. To kamun mai sallama na mami mantuwa akwai zaki ga wasu suna ba da magungunan Hausa suna cewa wai maganin fibroid in ne yana sa waye shirinkin wato ya zama ɗan karami haka ne kuwa akwai shi a likitance ko babu. Na a likitance ba mu da maganin da zai hana fibroid. Magungunan da muke bayarwa in mutum yana da fibroid ne kamar in kana zub da jini da yawa to muna da maganin da zamu baka ya rage maka ya rage jini haka kuma muna da wani sinadari da mukan bayar a kamar yanzu a ce kana da fibroid manya kuma mm. muna so mu operation amma operation din da za mu iya yi cikin wannan satin ba ko sati biyu ko cikin wannan wata ko wata ne na gaba muna ba da wata allura wanda zai sa wannan fibroid din ya daina ci gaba da girma har sai ni operation amma ba ba zai warke fibroid nan ba dole dole sai ba fibroid ba shi da magani wanda duk yake cin maganin gargajiya yake ganin cewa ya nemi ci maganin fibroid to yana yana yana jawo kan shi wani cutar ne gaba daban don saboda gaskiya ba zai mishi magani ba kuma abin da yake sha ko wata ya mishi lahani ko kuma ba zai mishi lahani ba Allah ya alam amma dai a sani na ba wani magani da za ka bayar a yanzu wanda zai warkar maka da fibroid wannan dai sinadarin da na faɗa mukan bayar dan ya tsaye da girman fibroid don ya yin operation ko kuma an macen watakila ba za a iya mata operation ba a ba ta don saboda ta ɗan samu sarari sannan kuma da maganin da za mu bayar don in tana zub da jini ya ragu amma zancen fibroid ah, maganin su shine kai aiki ka cire shi amma kamar yadda muke da akwai fibroid kanana wanda ba ma amfani ka ba da magani kurin ka dinga duba su ka tabbatar ba sa ƙara girma sai mu ba da shawara ba sai an yi aiki ba yan kanana kananan fibroid ba abin da za su yi maka in dai ba sa ba ka wani mishkila a a ci gaba da aunawa da scan da hutu har har har <laughs> ka gama rayuwarka ba za su yi maka komai ba amma manyan sai dai a yi aiki mai shan maganin gargajiya to ni dai ban san da akwai magani da amma kuma eh, in da da akwai maganin na tabbata da an yi bincike yanzu an san wani maganin gargajiya ne ke kawo zai yake kawo eh, wato eh, sauki a fadar da ni dai ban san ba. To dakta mun gode kwarai Allah ya saka da alheri. Madalla masu sauraro kun ji daga wurin dr hadiza shehu galadanci kenan kafin mu kawo ƙarshen shirinmu na yau ga wannan sanarwar ce kai ba shi ba kai da arewa shi da arewa kai musulmi shi musulmi har an ce ma yanzu manyan kungiyoyin arewa ma sun kasu biyu saboda ku na dattawa arewa da na shugabannin arewa wannan na goyon bayan ka wannan na goyon bayan shi wai kun raba arewa tsaka mera yanka. <laughs> to ai wannan tsari na dimokuraɗiyya na jam'iyyoyi daban-daban shi ya ba da halin a haka. ta yaya mutanen musamman mutanen arewa za su yi bambanta tsakanin ka da shi. a bambanci da yawa kuwa. ku ci gaba da kasancewa da sashen hausa na murya amurka domin jin yadda 'yan takarar shugaban kasa na manyan jam'iyyun siyasar najeriya apc da pdp za su tunkari muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar al'umma. masu sauraro da fatan dai kun amfana da shirin namu na yau. Um, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wacce ta taimaka mana ta ba da umarni Julie Leathers Gresham da injiniyanmu na yau Mr. Dan tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa. Zara Aminu Fage. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya. kwarai ba za su bare